musamman ka taɓa malam zagzaki yanzu nan za ka ga ta motsa yanzu za ka kamarinta ya canza wato ta ma fi mujahid ɗin zafi haka har wasu suke cewa ita wasu kan cewa ai ita matsalan fatima ta cika fada ta cika zafi ita ma shahida fatima da safin ranar lahadin ta kira ni duk da wayanta ya mutu ta kira ni da safe take ce min umma na ce mata na'am an harbe ni a ciki na ce a ciki kuma zahira shine kike min magana haka a dai lokacin muna tare da shahida sulaiha sai muka shiga da kabara saboda abin yadda muka ji shi muka ga mai amfanin rayuwar dama na kira ki ne in sanar da ki na ce to ya yanayin abu kina ina take ce mu ai an kai ta inda ake duba marasa lafiya shi ne ke gaya mata to kananta ma Hussein an harbe shi a ciwo take ce mata insha Allah za ta je ta gani in za ta iya duba shi to can kuma dai muna ta abin nan muna muna ta ce mutum ta ce mun tana gidan harisawa to sai dai irin da ban ma taba kawo mata shahada ba saboda ban dauka ko ciwon ya zamto um, that serious da yadda inda za a ce mai ta yi shahada ba ashe abin ya wuce nan kuma mutanen nan dama hankoran su dama su gama da kowa da kowa ne ashe muna zaune da ita muna zaune haka nan dai muka ji shiru in aka kira lambar da dama bai shiga matan da muke magana da ita ta ma ba lambar da bai shiga da wannan kyakkyawan ɗabi'u ɗin sannan kuma da iya ma'amala da manya bayan da za a yi wani wanda ya ɗaran musu a shekaru ko abokin mahaifinsu ka ji ya yi kuka akan wani abu dangane da su. saboda haka janar dai yara ne gaskiya mutanen kirki waɗanda ɗan takaitaccen lokacin da suka rayu gaskiya muna iya cewa sun yi rayuwa mai kyau sanannen abu ne a addinin nan cewa kyawawan ɗabi'u wani abu ne wanda yake manzo bai gushe ba yana ta magana a kansu hasali ma cewa ba a aiko ni ba sai dan in cika a kyawawan ɗabi'u kuma hakika waɗannan bayan Allah suna da waɗannan kyawawan ɗabi'u ba wani abu da suka bari na ambato wanda yake ya ɗaramma waɗannan kyawawan ɗabi'u kowa ya buɗe baki ba za ka ji ya faɗi wani abu a kansu ba face alkhairi ta yi snacks haka ta ce za ta raba wa mutane har muna magana da ita wani lokaci take gaya mu muke ba ta shawarar cewa ah, zai ba da ma'ana sosai idan tana yin irin wannan kamar wani zuma akan yi biki ko kuma akan kai shaguna ma abin ya dan taba ni haka nan duk da yake dai na san abubuwan da ke faruwa a lokacin amma ban yi tsammanin zan rasa su haka nan gaba ɗaya ba kuma dai sun saba zuwa haka programs za a yi program kan je haka nan dai kuma dai koma dai mai su da amma dai a ranar da ko da aka ce sun shara gaskiya ban kaɗu ba dai sosai mutane dai sun zo suna ta kuka suna amma dai ni sam an bida mi saboda ni na san a kulliyar mun haƙoran neman shahada ne duk sanda ana wani program ko ana wani waƙiya in suka tafi suka dawo musamman ita shahida fatima ɗahira kenan da su hassan da husaini sukan ce min umakin ga mun dawo ko allah yi ba duk sanda ake a suka je suka da sai sun ce min haka ba ko da naji ana waƙe a a gelle su da husainiya ni zuciya na ya bani ba ban yi zuciya na dai kawai ya bani cewa da ke za su dawo yara musamman shahida ta fatima da da shahid hussein da su kullum haƙoransu yadda za su ba malam kariya da yadda idan ana wani waƙi a su je dai su tabbatar sun ba da nasu gudunmawa ta kira ne ita ma ta ke cewa daji sun fa harbe ni a ciki sun harbe ni a ciki daji likita tana da hawan jini a keep saying dai because sun san ikan tashi ma haka nan tana faɗa tana ɗan murmushi ba sun ta ba sun ta mutu namci abin abin wani abu wani abin tara hankali ne ta ta sun da halima a cikin ce tare ya toya ya ce a ah, ba wani abu insha Allah ba wani abu insha Allah a dai ta mu addu'a to suke yana tace muna gidan harsawa to wayan ma da aka kira na kai ba wayan ta bane wayan wata mata ne haka to dun kan kira matan bayan minti goma haka na mutiya labari a cikin nata ta ah, da sauki tana kwance ba wani abu har aka gari ba mu samu mata muka kira wayan ba ta shiga ba mu samu ta waya muka kira kira wayan ba ta shiga to da shi dai sa labar cewa lallai inda ta gidan harsawa ne ta mata cikin da aka kona a gidan harsawa amma kwanakin baya na shiga sabon gari da na ga wani uwa sai ki nuna hotunta cikin jini gawanta haka nan kamar ta ba ko ka ba kwata ne ko kowa ne ban sani ba an nuna hotunta kwarai